This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa murya Amurka a nan birnin Washington DC yake muku marhaban lalle ga shirin sa na dare akan mitoci da dama da suka hada mita 20 da 26 da 31 da 42 da 61. A Nijar a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalon da kuma niyya a birnin sai a duniyar gizo a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. To jama'a mu da wani ne ne Ali Mustapha na sakwato ta da Alhaji Kabiru fage a ɗakin mu na watsu muku shirye-shirye a nan Washington DC muna fatar kuna nan kalau kamar da muke. To bayan kun gama jin labaran duniya Ladan Ibrahim Aiwa yana tafi da labaran wasanni daga Najeriya amma kafin sannan za mu kawo muku rahotanni guda biyu ɗaya daga Kano kan ci gaba da ake daga fama da karancin man fetur ɗaya daga Yamai ta Niger kan wani hoɓasa da ɗalibai suka yi don jin haushin abin da yake faruwa ga harkar ilimi sannan kamar yadda muka ce yau muna so ku kira mu ku yi mana magana game da yadda zaman kashin wado ya dami matasa suna neman aikin yi babu har abin yasa aka samu cikas lokacin da hukumar shige da fice ta nigeria to immigration ta ce su zo ga aiki suka je ƙarshen da yawan su suka rasa rayukansu me ya kamata ita wannan hukumar a yi mata ne me magana ko kuma ra'ayinku game da shi maganar rashin abin yi a wurin matasan najeriya muna so kira mu a lambobinmu na ɗaya wato plus one sannan biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya da kuma plus one biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas yanzu ga labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga labarin duniyar. Babbar jami'ar hukumar kula da kare haƙoƙin bil'adama a ƙasa da ƙasa ta ce rikicin ƙabilanci da ake a jamhuriyar Afirka ta tsakiya yana ci gaba da ƙazancewa. Sai fa an tashi tsaye sosai kafin samun nasarar mailo da cikakken zaman lafiyar. Babbar jakadiyar Majalisar Ɗinkin Duniya mai lura da ayyukan kare haƙoƙin bil'adama Debbie philip a jawabin da ta yi wa taron manema labarai yau alhamis a birnin Bangi. ta yi kira da ƙarfafa ɗaukan wasu matakan domin a samu kaiwa ga warware matsaloli da ke janyo rashin zaman lafiya a yankin jakadiyar tana mai cewa matsalar karkashe mutane da ake yi yanzu a yankin tana ci gaba da kazancewa bayan kisan kai ana ci gaba da mazgunawa farar hula wasu ana kone su su mutu har lahira shaidun gani da ido sun tabbatar da wannan aika-aikar a wurare guda hudu allah ya sauwaƙe jami'an hukumomin australia kuma sun ce an gano wasu barabadi da ake kyautata cewa na jirgin saman fasinjan malaysia ne wanda ya hatsari a kan sararin samaniyar kudancin tekun india jawabin da yawa 'yan majalisar dokokin australia yau alhamis firaminista tony abo ya tabbatar da cewa jami'an binciken sun gano wasu ababa da ke kama da burbushin jirgin sama wanda ya hatsarin idan dai za a tuna australia tana ba da cikakken haɗin kai a ƙoƙarin da ake yi a binciken gano inda jirgin ya tarwatse jami'an hukumomin ƙasar faransa sun bayyana cewa sojan faransa sun kashe akalla mayakan jihadi arba'in a ƙasar mali cikin makonnin da suka gabata da yake bayyana haka ga taron manyan kwamandojin sojan ƙasa da ƙasa ministan tsaron ƙasar faransa yin de labin ya ce da yawa daga cikin manyan kwamandojin mayakan jihadi suna daga cikin waɗanda suka rasa rayukansu waje ɗaya kuma an ji jami'an gwamnatin ƙasar mali suna cewa sojin faransa sun kashe babban hafsan mayakan islama umar walal hamaha a can arewacin mali an yi zargin cewa malaga umar walal hamaha yana samun cikakken goyon baya ne daga ƙungiyar jihadi ta alƙaida da ke yankin magarib daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ake sauraron labarin nan rotanni na cewa dangantaka a tsakanin afirka ta kudu da rwanda tana yin sako-sako tun daga lokacin kisan da aka yi wa wani babban jagoran 'yan hamayyar ƙasar da ke da zama a birnin johannesburg idan dai za a tuna a farkon watan maris ne wasu katti ɗauke da makamai suka kutsa cikin gidan tsohon babban kwamandan rundunar sojan rwanda faustin yamasa suka buɗe wuta ita kuma gwamnatin afirka ta kudu sai ta ce ai wannan wani yunkuri ne na kashe tsohon babban kwamandan kuma ta rika zargin wasu jakadun ƙasar rwanda guda hudu da laifin suna da hannu wajen shirya wannan aika-aika ta kisan kai Alhaji Kabiru fage ya kawo muku labaran duniya daga sashen samura murar Amurka a Washington DC. To muna da rahotanni biyu kamar da na ce amma zan fara a Niger inda Abdullahi Mahmud yake dauke da rahoto game da fushin da ɗalibai suke game da harkar ilimi a ƙasar yanzu. wasu ɗaruruwan ɗalibai ke nan da safe a dandalin fahimtar juna da ake kira plus la concertation da ke birnin yamai a yayin wani taron gangami da jerin gwanon da haɗaɗɗiyar ƙungiyar ɗalibai ta ƙasa da ake kira usn ta yi a yau ɗaliban na kokawa ne dangance da abin da suka kira rikon sakainar kashi wa harkokin ilimi a jamhuriyar nijar da gwamnatin take ci gaba da yi inda makarantun boko ke ci gaba da fuskantar matsaloli barkatai kuma gwamnatin a cewar ɗaliban ta kasa tsayawa domin gyarawa ko kuma magance su ɗauko daga makarantun share fagen shiga jami'a college da lise har zuwa jami'o'i hudu da ke da kwai a jamhuriyar nijar ɗaukacinsu suna fuskantar matsalolin rashin kayayyakin karatu wuraren ɗaukar karatu rashin kulawa da kiwon lahiyar ɗalibai ko kuma karamcin malamai a jami'a da rashin wuraren kwana har ma da wuraren ɗaukar karatun inji ɗaliban wanda suka ce duk sun yi wa fannin harkokin ilimin boko katutu inda har ya kai matsayin laha ula'i Malam Mamudu Bukari Isufu ɗalibi ne a wata makarantar share fagen shiga jama'a da ke birnin Yamai. Na harko matsalar eh, aji na karatu, matsalar benci eh, eh, ɗalibai abokaninmu za su zama, matsala na kewaye wato gina katangu tunda mun samu cikin watan da ya shuɗe wajen eh, aji aji wajen aji arba'in eh, suka ƙone mana matsalar da muke fuskanta ita ce kuma ta fannin kiwon lafiya haka batun yake a bangaren ɗaliban da ke karatu a jami'o'i domin a cewar su matsaloli ɗaya ne kana rashin cika alƙawallan da gwamnatin take yi na ɗaya daga cikin ababen da ke ƙara harzuka wutar rashin jituwar da ta ɓarke tsakankaninsu da gwamnati malam murtala bafa da adamu kusa ne a cikin ƙungiyar ɗaliban jami'a da ke birnin yamai ina so in hada muku kamar alƙawaluka ne mutane suka doka ma'ikanta yau allah ya nuna mana lokaci da ba su cika wa na alkawaluka ba alkawali na farko ga jami'a zan hada muku a wani daki eh, da ake gina yau tun shekara 2009 yau har yanzu wannan ɗaki eh, alkawali har na uku ne suna doka wannan ɗakin za a buɗe shi a ba ɗalibai su domin su shiga domin yau ɗalibai na jami'a kuna iskos wasu cikin dushar suke kwana wasu cikin masallacin ne suke kwana to wannan matsalan ta man in gidajen kwanan dalibai na, na jami'a ta biyu kuma shine yana daga cikin eh, wuri na aji inda mutane za su shiga su ɗauki karatu. Daga bisani na yi tattaki zuwa ofishin ministan ilimi mai zufi domin jin ta bakin gwamnati kan wannan zanga-zanga da ɗaliban suka a yau. to ko mai gwamnatin za ta ce dangance da waɗannan ƙorafe-ƙorafen da ɗaliban suka jero? Dr. Malam Isa Muhammad Malam shine sakataren ministan harkokin ilimi mai zurfi a jamhuriyar Nijar. Kuka da kuka ya hisa tun. ya yi da biyar wanda aka mu da wanda za a warware a yanzu da wanda za a warware aka kwana biyu wannan matsalolin ne aka yi ta tunani aka yi ta nazari aka yi ta lissafi to kaka za a ciwo kan wannan da muka tattauna muka yi nazari lalle ba duk abin da suka ce ba za a aka ce za a warware musu matsala amma aka ce ga wannan an yi muku nan wannan bangaren wannan bangaren ma ga abin da za a yi muku a wannan lokacin to mu muna shirin a zo wannan protocol kin nan a ɗora hannu to mu shine ho muke jira ba a zo ba eh ba a zo ba sai muka ji an huto hili ana koki koki Kawo yanzu dai harkokin ilimin boko na tafiyar hawainiya a jamhuriyar Nijar ganin cewa ɗaliban makarantun na cikin wannan takon saka da bangaren gwamnati. Abdullahi Mamman Amadu sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Abdullahi to bari mu koma Najeriya a Kano Dabo inda har yanzu ake cigaba da fama da karancin man fetur ga Mahmud. Yanzu haka dai an shiga mako na uku da matsalar karancin mai a sassan Najeriya musamman a manyan biranen kasar. Ƙididdiga ta nuna lita 637 ne kawai Kano ta samu a laraban nan daga cikin fiye da lita miliyan biyar da ya kamata a samar domin biyan bukatun jama'a a birni da kewayen na Kano a kowace rana. duk da haka hukumomi da sauran masu ruwa da tsaki na cewa an sami kyautatuwar yanayi biyu bayan matakan da suka ce sun ɗauka domin magance matsalar malam bashir ahmad dan malam shine shugaban kungiyar ipman ta dillalan mai masu zaman kansu ta ƙasa reshen kano depo da ta kunshi jihohin kano katsina jigawa da wasu sassan bauchi da yobe depot kano muna samun mota 400 300 500 to muka dawo muna samun mota goma mota tara mota ishirin amma yanzu magana da nake ma muna samun mota arba'in kaga ai an fara samun ci gaba ita ma dai gwamnatin kano tun a makon jiya ta kafa wani kwamiti da ta ɗora wa alhakin tabbatar da cewa masu gidajen mai na sayar da shi ga jama'a daidai da farashin da gwamnati ta ƙayyade bashir muhammad uba da ke zaman shugaban kwamitin ya ce mun samu dama mun je gidajen mai mun kuma yi aiki muna fito da man ko kuma muna sa mutane muna sa mutane a layi suna shan mai wani tasiri kuke ganin aikin ku yana yi idan ka danganta yanayin da ake ciki na har yanzu dai akwai layaka a gidan mai wasu gidajen ma babu ma eh a gaskiya fi lahi a yanzu tsakanin jiya da yau mai ya fara wadata ba za a iya cewar mai ya wadata ga baki ɗaya ba amma dai ya fara wadata ba kamar kwanaki can da suka baya ba amma a daidai lokacin da kake wannan magana sai ga shi kuma wasu gidajen man suna sayarwa ɗari da talatin ɗari da arba'in wasu ɗari da ashirin da makamantansu to kasan kano tana da girma kuma irin wannan matsaloli muna fuskantar su kwarai da gaske muna zuwa kuma irin wannan gidajen man muna da wannan farashin zuwa da naira casa'in da bakwai amma kano tana da girma idan kai kokarin toshe ta baraka kuma ta baraka ce za ta toshe ko menene dalilin da ya sanya wasu daga cikin masu gidajen mai ke sayar da lita guda naira ɗari da 140 zuwa 150 jamilu isa zakirai na daga cikin dillalan mai masu zaman kansu akwai mutane daga cikin wanda suke siyo mai daga lagos da kuma sauran dafa dafa wanda ba za a biya su wani tallafin da ake biya ba sukan siyo shi a can kamar ɗari ɗari da ashirin goma sha biyar wanda in suka sa wannan kuɗin nasu bai wuce naira biyar ko naira uku ba ba za a biya su wani tallafin ba za su zo su dan sauke a gidan su su ɗan samu dan wani abu su kuma taimaka mutane wanda wasu wuraren a Legas din su in suka yi wannan sai sun ci ribar naira tamanin naira hamsin naira sittin da yawa wasu gidajen man sukan gidajen man su a rufe sama da koda shekara bai ana haka ba su sauke ba su kansu hukumomin da suke duba man da sauran mutane sun san wannan man ba wai wannan man da gwamnati ba su bane man sa ne je wahala don ya taimaki mutane ya kawo ya sauƙaƙa ya siyar to amma su mutane ba sa bambance aya da tsakuwa ɗauka suke duk man da suka gani a gidan mai to na gwamnati na 97 ne wanda mu da muke gidajen man nan mun kowa son mu saida da arha in an bamu da arha Alhaji Jamilu Isa Zakiri kenan wani dillalin albarkacin mai mai zaman kansa a nan Kano Mamuli Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. to ga ka mamu da to nan da yan dakikoki za a buɗe layuka mu da mu mu jira ku kan batun rashin aiki da kuma shirmen da hukumar shige da fice ta yi ta immigration wajen da sunan baiwa matasa aiki amma kafin sannan. shi na ka na ka lura dukan jagora idan yana da niyyar kwara za ya amince da gaskiya ta bin shari'a ba walle walle wala ta ka ba domin ba za ta kai mu gaci ba dukan mai mulki idan ba zai yi adalci ba tan wata rana akwai atashi ba shi ne ba yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas domin a bayyana ra'ayi. To mun buɗe mu na waya amma ga wanda bai san maganganun da za mu yi wato kwanakin baya hukumar fice da shige ta Najeriya ta immigration ta ce tana so matasa su zo su cika mata filayen wasanni da sunan cawai za ta yi musu gwaji domin ba su aiki amma maimakon mutane dubu hudu ta ce tana so dubbai wajen dubu saba'in suka zo a ƙarshen ta aka samu cincirin da kuma har aka karkashe mutane da yawa ba abuja kaɗai ba har da wasu manyan biranen najeriya to shine suke cewa daman kafin ma a kira wannan mutane an san wanda za a bayar muna so mu ji ra'ayinku ne game da batalar rashin aikin da kuma abin da take janyewa bari mu fara a taraba hello mai sunanka sunana abubakar Jan. Mala Bakar ba ni ra'ayinka game da batun nan da muke na batun zaman kashin wando na matasa da kuma abin da yin yan immigration. Wallahi wannan shine rashin shugabanci na gari. Hmm. In ba haka ba ce kaman a Najeriya yanzu a ce mutane sun taru har suna taka mutane har a kashe mutum sama da goma. Hmm. kaga wannan rashin adalci ne na shugabanci amma kana gani abubakar yadda aka ce ma a zo a shiga cikin filin wasa ina ka taba ganin an tara masu neman aiki dubbai irin haka a ce za a ba su aiki ta wannan hanya to mu ba mu taba gani ba sai dai anan din muka gani eh, ba wannan ba ingantacciyar hanyar samar wa mutane aiki ba ce ko? Ah, kuma ba wai an yi shi don a samar ma mutane aiki. Kana ganin hukumomi su ne wahal da talaka kawai. Eh kana ganin hukumomi suna yin abin da ya kamata domin samar wa matasa aiki kuwa? Ina kuma har yanzu ba su fara ba tukuna. To mun gode mun gode abokan birnin mu je Nasarawa halo. Assalamu alaikum. alaika salam wani ne muhammadu mai jimina daga nan nasarawa state tumali muhammadu mai jimina barka da dare me yi ra'ayinka game da magana al'amarin immigration dinnan da batun aikin yi da sauransu yana zai ra'ayi na wannan dama zalunci ne da irin na mutanen mu kuma sai mu ta addu'a Allah ya gyara mana su amma kai ka taba ganin irin wannan tare mutane dubu saba'in a ce ku zo a baku aiki a zama guda zalunci ne ranka da dai mu kanmu na agoye da suka ce ba su dubu ɗari da hamsin hamsin su sa ƴaƴanmu wallahi aikin ko wallahi alaji ina ba yi kyau haka ina yi kyau wai ku ba da dubu ɗari ɗari eh, ku ba da wannan kuɗin domin a samu yaran aiki dubu ɗari da hamsin hamsin ba tare da sun je sun yi jarabawa ba amma alhaji muhammadu kana ganin um, mutane na cewa rashin aiki irin na matasan nan shine yake taimaka da ake samun mata shi tashi hankulan nan ko shi yake kawa yalla bai wallahi shi yake kawa saboda yaran ne gashi yau yanzu ba gani ba jiya jiya na ma an hana cin kasuwa a nan yata musu musulmi mm. jiya jiya da rusa kaya ake kai ana ta rusa kaya ana ta korar mutane ana ta dukan su kasuwa wannan kuma kasuwa sai ran sati take ci an hana cinta. Mm. wallahi yanzu ya kake ganin amma muna da eh, ya kake gani me ya kamata a yi abin nan a bar shi ga hannun um, hukumomi ne kawai ko kuma su ma dai masu dan abin hannunsu ya kamata su san su yi wasu dabaru don a samar wa aikin yi ne kam gaskiya kamata hukuma ta dan shiga dai ta danyo yansu dabaru su wakilan nan namu da muka zaba ya kamata su zauna su ba da shawara na kirki san Allah zai tambaye su mun gode malam muhammadu mai jimina a nasara to bari mu je kaduna halo salamu alaikum alaikum salam wani ne ina magana da sayyidi balika daga kaduna kabiru local government malam sayyidi barka dare ba na ra'ayinka game da abin da yan immigration suka yi da kuma matsalar rashin aikin yin matasa da allah gaskiya masu an wata shi ni kaina na baki cikin wannan abin da ya faru amma ne gaskiya al'amari an so dai a ɗauki matakin yaron to amma gaskiya akwai matsaloli hanyoyin da ya kamata a bi kamar wani irin mataki aka ɗauka da kaga alamar na gyara ne eh to matakin shine da ka gani da ɗaya matashi yanzu gashi an fara yunkurin cewa ba za mu zo mu samu aiki da sauransu kuma mun zo amma ya kasance ga yanda abin da ya kasance kai kaje kaje eh, ɗaya daga cikin wannan filayen a nan Kaduna al misali eh muna da su stadium da dama a nan stadium insha Allah da kun shiga cikin filin kun mutane da yawa sun zo gurin amma wasu sun samu aikin kuwa eh to ana nan dai ana jira gida za su iya samu insha Allah to Allah ya sa a samu sai dai mun gode bari mu je Borno hello hello na'am wane ne daga Borno hello ina jin ka kana magana da Alhaji Alhaji wane ne Alhaji Musa mai adashe. To Alhaji Musa barka ya matsalar nan kai da kake mai dugulma ai kai kake gindin maganin ya wannan matsalar rashin aikin take ƙara cakuɗa al'amura a wajen inda kake. Wallahi Allah wannan abun rashin shugabanci ne. Oh oh kai kai kai ban ji daɗi ba wayan Alhaji Musa daga Borno da Allah kai kokari ka gani idan za ka sake iya samun kiran mu eh, kana ya sake gwada plus one biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya ko kuma plus one biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas bari mu je kaduna alo eh, assalamu alaikum wa alaikum salam wane ne ya aliyu kana magana da yakubu sabon wasu oh ne daga nan kaduna kamar kulu mala yakubu me rayan ka game da abin da yan immigration suka yi da kuma matsalar rashin aikin mutane matasa musamman tsakani da allah wannan magana na son zuciya ne kawai saboda saukin aiki a irin yadda muke da ma'aikata Najeriya da arziki hmm. a ce sai an tara jama'a haka A kan Allah sare ne an yi dama saboda a sami wannan result ne sawa eh, amma eh. wannan wannan wata sabuwar hanyar baiwa mutane aiki ce domin yanzu a zamanin da ake wasu na cewa me yasa ma bayan abin a intanet a kwamfuta tunda kowa yana iya zama gidan shi akwai wani takardu da zai cika ya cika su a zaune cikin rufin asiri dole ne sai an kai mutane cikin to yana jin da wayar yakubu a kaduna ta tsinke amma bari kafin watakila sa kira mu je azare halo assalamu alaikum kana magana da alhaji garba ibrahim azare ya barka to allah ya barka da dare ni ina bawa ina wa gwamnonin arewa shawara to eh. lokaci yayi da zuciyarsu za ta eh, zuciyarsu ta farfado ta daina mutuwa da da harkokin gwamnati tunda har ga Allah a sannan ta mu Allah ya ba ta albarkar noma ko ba ka bari to kaga ya kamata matasa a inganta noma shi ne kawai abin da za yi amma an zo ana ta wani wani an ingejin da wani aikin gwamnati da sauransu wanda wallahi kasar nan inda ana noma najeriya ta yi ta ciyar da afirka ba ba hmm. ma wai ta wai ciyar da kanta ba ta ciyar da afirka da hmm. aka kawai hanyar da labu kenan to mun gode alhaji sule a azare bari mu karsa a yobe hello hello na'am wane ne Tijjani Malam Biri ne daga tsaron Karas Zuwa ta jihar Yobe. Malam Tijjani me ra'ayinka game da abin da 'yan immigration suka yi da magana aikin yi a Najeriya? Wato laifin ma laifin ma ai ba na hukumar immigration mure laifin laifin gwamnati ne. Ita ta tarayya ko? Ta tarayya yau. Saboda me yake ta ne? ba ɗaukan ma'aikaci a tara mutane a ce za a ɗauki ma'aikaci ne. to ta tijani eh, na so mu ci gaba amma lokaci ya ƙware mana don haka sai gobe watakila ma zo mu ci gaba to malala da ina fatar ka shirya ka bamu wasanni a takaice labarin wasanni yau zai fara ne da labarin da ke cewa hukumar wasanni ta najeriya ta ce muddin mai koyar da 'yan wasan najeriya super ego wato steven keshi na so ya ci gaba da aikinsa bayan ya dawo wasan gasar cin kofin kwallon kafa na duniya wanda za a yi kasar brazil to wajibi ne sai ya kai kasar a matakin kusa na karshe a gasar idan ba haka ba ko ya san inda dare ya masa dama samun nasarar cin kofin kasashen afirka da kuma samun damar najeriya ta samu shiga gasar na cin kofin duniya su ne sharuɗan farko da aka gittawa mai koyar da 'yan wasan kwamitin kula da wasanni na majalisar wakilan najeriya ta gaito hukumar kwallon kafa sashen kula da wasannin club club na jin hujjanta na kin yi wa club din Nembe City da Giwa Football Club rajista domin buga wasan wannan kakan. Kuda kafin nan wani mai goyon bayan kungiyar Giwa Football Club ya riga ya maka hukumar kwallon kafa ta kasa babban kotun Jos sai dai hukumar ta roki kwamitin da ya mata hakuri kafin karshen wannan satin lokacin Aminu mai gari ya dawo Najeriya turka shi. ofishin kula da wasan kwallon kafa na ƙasa ya zame wani matattaran 'yan wasan kwaikwayo daga kawai hukumar ta ce daga cikin dala dubu din da ta ware domin tafiya da mutane goma da cikin 'yan wasan kwaikwayon najeriya wanda kuma ta riga ta zaɓi mutum biyu wato chinedu ke diaze da osita iheme 'yan wadan nan guda biyu da aka fi sani da ake a apopo wannan ya sa yanzu ofishin hukumar ta kwallon kafa najeriya ya zame wajen kai da kawo wani 'yan wasan kwaikwayo domin kamun kafa saboda shiga wannan tawagar dan wasan najeriya nan cejile ya ce na cike da fatan ganin cewa wasan gasar cin kofin kwallon kafa na duniya da za a yi a brazil zai fitar da 'yan wasan najeriya da za su halarci gasar cin kofin kwallon kafa da za a yi a brazil din ya ce ina fata za su burge 'yan najeriya a wannan gasar domin kasar na da zaratan 'yan wasa domin ku wanda duka duba sai ga wane ne ba wane ne ba a fannin sa gaba dai gaba dai kungiyar kwallon kafa ta 'yan kasa da shekaru goma sha bakwai na mata na cin kofin kwallon kafa na duniya da ake yanzu haka ya sake samun nasara domin ko ya kai ga mataki na uku na karshe salin da aka tashi wasa tsakanin kungiyar ta najeriya da colombia da ci biyu da daya yau dinnan ne esther godwin da oge ogochukwu da ke wakiltar matasan 'yan wasan taekwondo na najeriya za su fuskanci babban kalubale game da wasan domin ko za su yi karawansu ne da waɗanda suke ƙwararru a wannan wasan na taekwondo musamman ma oge wadda wannan shine karo na farko da ta fara fita zuwa wata ƙasa domin yin wannan wasan gobe ne idan Allah ya kai mu za a fara wasan ƙwallon kwando wanda bankin Zenith Bank ke ɗaukan ɗauniyarsa za a fara wasan ne kashi na farko a Abuja ƙungiyoyin wasa goma sha takwas ne za su shiga wannan fafatawan rukuni na farko takwas ɗin da suka yi nasara su ne za su yi wasa kashi na biyu amma fa fa'ilwar fadan gwamnatin jihar Kwara sabon ministan wasanni na ƙasa Tanumu Dan Agogo ya ce zai yi nazari ne akan abin da ya rasa kasa kana ya kara inganta shi maimakon ya ce ya kaddamar da wani sabo ko kuma wasu sabbin shirye-shirye minsan ya ce najeriya na da wasanni ke a wannan shekarar kuma iri daban-daban domin ku a kasar waje kawai gasa goma ne najeriya za ta yi na wasanni daban-daban ladan ibrahim aiwa murya amurka daga lagos a najeriya yanzu kuma sai shehin muryan amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka ta sanya wa Rasha takunkumi domin matakin ta ɗauka na mai da kirimiya ƙarƙashin mulkinta wanda ya saba wa doka. Da yake mai da martani ga rafarandan da aka gudanar a kirimiya wanda ba bisa ƙa'ida ba. shugaba barack obama ya ce duk waɗanda suka taimaka har da manyan jami'an gwamnatin ƙasar rasha to takunkumin ya shafe su ya ce amurka a shirye take da ta kara rasha takunkumi idan bukatar hakan ya taso shugaba obama ya ƙara da cewa amurka na ci gaba da tuntuɓar kasashen turai a bisa alkawarinsu na tsaro wanda za su ci gaba da jaddadawa kasashen duniya za su ci gaba da dunkulewa domin hana tadawa ukraine hankali domin neman tada ukraine din hankali ba wani alfanu zai haifar ba sai dai kara mai da kasar rasha saniyar ware kasar amurka ta ce tare take da mutanen kasar ukraine inda ta ce su za su zaɓi makomarsu da kuma kira ga ƙasashen duniya da a taru a mara wa ukraine baya sharhin muryan amurka kenan da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka to bari mai da kuna alhaji ba mu labarai a takaici babbar jami'ar hukumar kula da kare haƙƙoƙin bil'adama a ƙasa da ƙasa jakadiya ne bibile ta ce rikicin kabilancin da ake yi a jamhuriyar afirka ta tsakiya yana ci gaba da kazancewa tilafa sai an tashi tsaye sosai domin a kawo sa jami'an hukumomin australia kuma sun ce an gano wasu burbuɗi da ake kyautata cewa na jirgin saman fasinjan malaysia ne wanda ya hatsari a sararin samaniyar kudancin tekun india jami'an hukumomin faransa kuma sun bayyana cewa sojan faransa sun kashe akalla mayakan jihadi arba'in a kasar mali cikin makonnin da suka gabata da yake bayyana haka ga taron manyan kwamandojin sojan kasa da kasa ministan tsaron kasar faransa bi ledrian ya ce da yawa daga cikin manyan kwamandojin mayakan jihadin suna daga cikin waɗanda suka rasa rayukansu. to a gaishe ka alhaji jama abinda ya sauke na a wannan lokaci kada ku manta gobe ranar juma'a ce saboda haka za mu dawo da wato shirye da wannan na rana na haka gobe da yadda za mu da layukan ba ku dama ku ba mu da da ku kuke so ku ga mana a wannan lokaci mun dawo din yanzu kam muna dannuwa zuwa karfe biyar na asariya a nan washington dc wanda zo daidai da karfe goma na dare a da da ghana a madadin duka hausa mura amurka ali mustapha sakwata ne this program has come to you from the voice of america washington Bember, inviting you to join us next time for The Making of a Nation American History from VOA Learning English.